Tuna watan ba bara ne gwamnatin jihar ta Katsina ta bada umarnin dakatar da albashin wasu daga cikin ma'aikatan ƙananan hukumomi 34 na jihar saboda zargin kauracewa wuraren ayyukansu waɗanda wannan umarni ya shafa sun kai kimanin 615. To amma ma'aikatan sun musanta wancan ikirari na gwamnati suna masu ikirarin cewa gwamnatin na muradin musgunawa rayuwarsu ne kawai. Bayan duk wani yunkuri na daidaitawa tsakanin bangarorin biyu ya ci kira ma'aikatan sun gabatar da batun ga kotun kula da haƙoƙin ma'aikata ta tarayya da ke nan kano domin ta sanya gwamnatin ta ci gaba da biyan su albashinsu kuma ta biya su ariya na watanni ashirin da suka gabata sunayen ma'aikata biyar ne da yake jikin takardar karar a matsayin wakilan sauran 610 al'amarin da ya sanya lauyan gwamnati barista abu umar ke cewa abin muke kalubalanta a nan shine su waɗannan mutane guda biyar da kuma 610 daga ƙananan hukumomi daban-daban na jihar katsina na farko waɗannan su biyar sun nuna ƙananan hukumomin da suka ɗauke su aiki amma sauran 610 ba su bayyana ba kuma ba a ma zayyana sunayensu ba ya kamata a zayyana sunayen 610 nan su haɗu da waɗannan biyar na ɗaya na biyu na uku har ƙarshe kaga kotu za ta sani to ba su yi haka nan ba duk da cewa misali suna da bukata iri ɗaya to amma kowa da bukatar shi kowa da yadda aka ɗauke shi aiki to kaga ba su bi dan ka'idar ba sai dai lawan ma'aikatan ya yi martani akan haka har aka kawo attorney general na jiha kara to an kai duk wani agent na gwamnati tsara to muka ce ai by virtue of provision ɗin doka ta jihar katsina wacce aka yi ta alif 1991 ta tabbatar da irin role ɗinsu da suke playing akan promotion na ma'aikata discipline ɗinsu su aiki da rike musu albashi da sauransu to kuma waɗannan suna da hannu dumu-dumu a ciki ai wannan wanda ya ce mutum hudu muka bayyana sannan muka zayyana sannan daga baya muka abbato 600 bai fahimci abun ba saboda doka ai duk wanda ya sani a doka da kuma ka'idojin kotu akwai representative action yanzu babu yadda za a yi mutane 610 su zo kotu to don haka idan suna da claim iri daya to doka ta kotu rules din national industrial code kuma suna da takardu wanda dukkaninsu suka ba su wannan authority din akan cewa su wakilce su yanzu haka dai alƙalin kotun kula da haƙoƙin ma'aikatan ta tarayya da ke nan kano mai shari'a ed esele ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar bakwai ga watan gobe na disamba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya